kai malam garin nan ana ana ana ana da kuwa oh. yar uba yamaha wallahi dan kuwa kai da tun na kai hadewa wallahi eh. ai ni abin da yake ban mamaki eh wannan garin bakin mutum ni. wannan ka zama mai kuka eh. kafin ka ya ya kwashe abin da ya kwashe ka biye ta shi ai baka ji ka sani ba eh. in na ɗebo miyar kuka shi ma ɗiba kai ka biye ta shi ƙwarai kuwa kana jin sunansa fasakare kana jin wannan ka san suna kan ba halitta a shago eh, eh. <laughs> amma da nake ji eh. wallahi ta yi albarka irin uba kana ji ko kai dala dan dan je gidan daga baya kun biyo ni na ah, ah, ah, da dala karka ta fito kuma kai sai in ka san shi da hauka eh. za ka iya shiga gidan kuma bi ka ya tsorata ta kuma haka ne ya tsorata ta gidan wallahi sai dauka duro gare ka rabu da shi kawai wato kai ban ga maka ba eh. wai ranan na haɗu da wata mata a can layi na gaba eh. da kuma tsohuwa ce kuma ina tunanin gyatin markace gyatin markace a ah, gyatin markare eh yauke gyatin markare warka nake nufi warka a ah, kai eh. kai ne wai kai ah, babar kace eh eh kace babar kace babar ka eh babar kace wadda ma ka take ikon Allah Na haduwa da me da ni ba ta haɗu da ni ta haduwa ta dai haɗu da ni kuma kamar su da da kai ba ok <laughs> na dauka da yi kake a ah, da kai dai eh. uwar taka nake nufi ai ba shi ba eh. kai malam wannan ta sa tana kwai ne a haba wallahi tallahi na ga maka ai ba ta ci ka dala ba ba ta ci ba haba Allah wallahi na na kana faɗa na gano oh kai eh. nake na dauka ko da kaga bazawara ce ko kana ciki a ah, kai wannan gurin ya min girma amma wannan ta sana gaya maka tana shafe shafe ah, Allah wani ai ne kana faɗa shafe shafe na ce ba ita bace failin take ba ita ce da Allah Allah a ka san akwai wani nan nan eh oh. eh ka gane ai na ka je gano Ya yawa ne ai ka je gano eh, eh eh wannan ka zo kai ka ji a kadan wallahi ka bi a hankali maran nake maran nake ka san wannan ka san wannan eh. in ka ga uwarsa zubin sa zubin uwa ai uwar eh. yar uba eh. ka ga bakin nasa sunan wani abu waye shagamu yar uba ai na gode wa Allah da ni uwata eh, shi kuma wani kala gidan su yayi wallahi wa wani wallahi ne ko tsariya kake wallahi ni wallahi a Ethiopia ma har awat aka bani ni ne shugaban kyawa ba ni wa ni dai kai din wallahi kwanaki da ya shiga gidan zu eh. yanzu dauka birin gidan zu ne yanzu ka dauke su ka dane da ka gane ka ba ka gane ba ka je ba wai a ta yi, wai wai menene wallahi eh, amma dai san ba na ƙarya kan eh, a to ai ah. ai yanzu ma kai amma dan Allah dan Annabi ka kalle ni ka kallo nan wai kalle gidan zu eh ai dan nayi sakani yawa eh, sai nayi sakani wallahi dan Allah dan annabi ka kalle ni ka kalle shi waye kala gidan zu waye mai tsawon daukan hoto ni da shi kala gidan zu daji daji ya da ba da Allah bari da ai kada da Allah bari mana <laughs> bari mana eh. eh ai da kai da nan ne kaman je mu wannan ne ai da nan na ai da ba Allah wannan ba wannan maganar wallahi eh kai kai kai kai me haka kai lafiyan ku tori me tori me na na yan mata ta tafiya ta rewa na ina wasu shigarewa na ina abin da raina yake so to na fi tori wa zai hana ni wani dan gura uba ya sai hana ni ban kai shi ba saboda haka bari ilimin ah. wai da Allah kai Mun kake zagi ki mu rausaya a ni ai ban ce na zage ku na ruwan wanda wani kuma kuka ce a ba ku na ruwan ku da ni ina na da ku na zo zan wuce ban da neman tsokana me kuke nufi to ina da magana za ku tare man hanya me kuke nufi ku tuba wando kuma ku yaye ne kaga wannan ko dan ba haka fa na rufe Allah da ta tsira ja za mu kuma sifa a garin ya a kan ka ya kake na sabon shi ne da kake a a wani irin girgi wani irin girbi me a gurin ina gadda Kana kan samari nace me a gurin abu kamar kan ne da kama mun hannu ba da dan da iska. Na namiji da daurin dan kwali wadannan banna banza wallahi tallahi kai na rinsu da Allah zan ba shi mutunci wallahi tallahi zan ba shi mutunci wallahi eh zan ba shi magana ne kana abin nan ne karkai mana mutane karkai mutane oh, ne Muhammad Rasulullahi sallallahu ya